Da Bulus ya ci gaba da wa'azi maganan Allah, sai ya shiga wata gari mai suna Afisus. Da ya kai Afisus, sai ya sami masu bi a wurin. Sai ya shiga majami'a, yana wa'azi gaba gadi na waɗansu watanai. Yana wa'azin maganan Allah, yana kuma koyar da su game da mulkin Allah. Waɗansu suka ba da gaskiya ga maganarsa, waɗansu ba su ba da gaskiya ba. waɗanda suka ba da gaskiya ga maganarsa, sai ya ɗiba su, sai ya sa su a wani gida, yana kuma koyar da su yana almajartar da su. Ya koyar da su na waɗansu shekaru kima. Mutane da yawa a wannan yankin sun ji maganar Ubangiji. In akan ɗauki ɗan kyalle wanda ya taɓa jikinsa, akan sama marasa lafiya sukan warke daga cikin cututtukansu, suna fitar da mugayen ruhoyi. Bulus yana fitar da mugu ruhun yana kuma warkar da marasa lafiya. Sai akwai waɗansu ƙungiyan Yahudawa waɗanda suna bi kauyuka-kauyuka suna fitar da aljannu. Suna amfani da sunan Yesu wanda Bulus yake wa'azi. A cikin sunan Yesu wanda Bulus yake wa'azi. Sai akwai wasu yaran babban firist, sai suka ce masa, cikin sunar Yesu da Bulus yake wa'azi, muna umurtanku ku fita. Sai mai aljanin ya amsa musu, ya ce, Yesu mun sani, Bulus kuma mun sani, kufawa kuke? Mutum mai mugu ruhun ya duke su, ya ji musu rauni, ya yayyage musu kaya, suka fita gidan sirara. Sai labari ya bazu nan da nan a wannan yankin, sai tsoro ya kama mutanen birnin, sai sunan Ubangiji ya samu ɗaukaka, da yawan da suka zama masu bi sun furta zunubansu, waɗansu sun kawo kayan safinsu an kona su a salari, yawan kuɗin zai iya lura da mutum har tsawon rayuwansa. Sai sakon Ubangiji ya bazu da faɗi ya zama da ikon taɓa rayuka.